إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا <clears throat> وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم كنان قوة جمادة الأولى hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiya 2015 to idan ba mu manta ba mun shiga cikin fasali da yake magana kan sallah ga ainihin mamaci assalatu alal janaza a inda mun karanta bayani akan cewa yin sallah ga mamaci wajibi ne mamaci musulmi wajibi ne a mishi sallah farilla ce ta kifaya sannan muka yi magana cewa da yaro karami wanda bai balaga ba da wanda ya yi shahada su ba wajibi ba ne sai an musu sallah amma ya halatta idan an musu babu laifi malam ya kawo mana hadisai akan haka wannan ji mun tsaya ne akan eh wanne na'am wadzahiru mala yace wadzahiru anna sikta innama yusalla alaihi wato abinda zahirin maganganun suke nunawa shine idan an yi bari yaron da aka yi barin shi za a yi masa sallah ne idza kana qad nufikhat fihi ruhu idan an busa masa rai ya kai watannin busa rai kenan wa zalika idza istakmala arba'ata ashhur wannan kuma idan ya kammala wata kuɗi kenan summa mata sai ya mutu fa amma idza suqita qabla zalika fala amma ko da za a yi sallah in bai kai wata hudu ba kenan ba za a yi mishi sallah ba la'annahu laysa mayyitin dan bai ma zama gawa ba tukuna bai ma zama matacce ba dama ba shi da rai ba ma busa mishi rai ba kama la yakhfa kamar da abu ne ai ba zai buya ga duk wani wanda ya san mas'ala irin wannan ba wato ma'ana wata hudu shine zai iya sa a busa wa yaro rai da yake cikin cikinsa to idan an yi barin irin dan wata hudu zuwa sama in ma za a yi masa sallah to babu laifi in kuma ba a yi masa sallah ba shi ma dai babu laifi wa asalu zalika hadisu abdullahi bin mas'ud asalin wannan fahimta ta fito ne cikin hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu marfu'an ma'anan marfu'an maganar annabi ce kai tsaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi yau yawman lalle halitta ɗayan ku wato yadda ake halitta ɗaya daga cikinku ana tattara mutum ne a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in nuɗu fatan kenan fi batsani ummihi arba'ina yauman a matsayin nutfa sun ya kunu alaƙa sai ya zama jini misla zalika misalin wancan kwana arba'in kwana arba'in ga kwana arba'in ya zamo dari da ashirin ko? a kwana tamanin ko? kwana tamanin biyu sun bai ya kone mutuka misali zalika sai wata arba'in ɗin dari da ashirin sai ya zama mutuka wato a lokacin wannan jini ya narke kuma ya zama tsoka sun mai yi ba su ilaihi malakan sai a aika mishi da mala'ika yan fihin ruha ya busa masa rai to kaga kwana 120 shine wata hudu to anan ne za a busa mishi rai ya nuna kenan idan ya yi kasa da kwana 120 to bai zama akwai rai a tare da shi ba sai dai kila a yi barin gudan jini ko wani tsoka-tsoka da makamancin haka washarata ba dukkan amma waɗansu malamai sun sa sharaɗin an yaskuta hayyan in mutum ma za a yi mishi sallah sai ya faɗo duniya da rai kuma ma za a yi mishi in ya faɗo duniya babu rai to ba ma tunanin ma a yi mishi sallah saboda hadisin da yake cewa idasta hallat sakatu idan bari ya yi kuka ya yi ƙara sulli alaihi za a yi mishi sallah wawarisa kuma zai ci gado shine mana istahalla wato yi kuka ya yi kara zai a yi mishi sallah zai ci gado cewa ya halatta a yi masa sallah kenan ba yi masa ba babu wata matsala kamar yadda mun ji hadisin Aisha cewa dai annabi bai yi wa Ibrahim sallah ba dan shi dan wata goma sha takwas sai dai wannan hadisi walakin walakinnahu hadisun ifin layu ta bihi duk da haka hadisi ne za'ifi ba a kafa hujja da shi wajen mas'ala ta ilimi da abin da ya shafi aƙida kama bayyana fulolama ulama kamar da malamai sun bayyana haka a can nan ba ta biyu ce unzur nasbar raya ka duba nasbar raya fi fariji a hadisar Hidaya. na al'imamu zailai <clears throat> wa talkhis ka duba a talkhis a talkhisul habir na ibn hajar askalari. wal majamu da littafin al majamu na al'imamun nawawi wa kitabi da littafi na nima da na yi na ƙadu tajul jami'i lil usulil khamsa وإنما صح الحديث بدون ذكر الصلاة عليه kawai dai hadisin ya inganta amma ba tare da an ambaci sallah ba kawai abinda aka ce ta halla sakatu warisa amma babu ambatan sallah idan yaro bari ya fado ko yaro ya fado daga cikin mahaifiyarsa har ya kuka zai ci gado amma ba a yi maganar sallah ba a cikin hadisin da ya inganta kama tuhu game da na yi ta haƙiƙin hakan fi irwa ilgalil a cikin irwa ilgalil yassara Allah taba'ahu Allah ya sauƙaƙe lokacin buga shi kuma an buga shi wannan magana ya yi ta ne sama da shekara arba'in a lokacin da ya buga littafi ɗin malam muhammad Nasiru albani sannan a can sama ya ce asani mutum na biyu wanda in an mata sallah babu laifi in ba yi mata sallah ba babu laifi shine shahidi a shahidu wanda ya yi shahada wanda ya je yaƙi na musulunci aka kashe shi wanda ya ba da ransa da dukiyarsa a gurin Allah aka kashe shi yaƙi irin wanda addinin musulunci ya da shi wa fihi ahadithun kasira akan wannan akwai hadisai masu yawa aktafi bi zikiri ziha. zan da ɗan gamsu da ambatan wasu daga ciki ba zan iya kawo duka gaba ɗaya ba ga na farko daga shaddad bin al-had anna rajulan min al-a'rabi wani mutum daga cikin larabawan ƙauye ne Ja a ilan nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gudun annabi sallallahu alaihi wasallam fa'amana bihi ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wata bi'ahu ya nemi ya bi annabi ko wata bi'ahu ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun maƙala sai mutumin ya ce uhajiru ma'aka mazala zan yi hijira tare da kai wato zan bi ka zan zauna a wajenka in na koma gida addini na ba zai tafi ba shine ma'anar hijira falabisu kalilan sai sahabbai suka dan zauna wani lokaci ba da daɗewa ba yan kwanaki kaɗan sun mana hazo sai suka zabura za a tafi fi qitalil aduyi zuwa wani yaƙi na makiya abokan gaba kafirai wato wani jihadi ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo da shi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malu ana ɗauke da shi rangaranga qad asabahu sahamun wata kibiya ta soke shi ta same shi wato ya mutu kenan sun makafana hun nabi sallallahu alaihi wasallama fi jubbatihi mazala ya masa likafani a cikin jubbarsa a cikin rigarsa wato mai alkyabba alkyabbarsa sun makaddamahu annabi ya gabatar da shi fasalla alaihi ya yi masa sallah kaga shahidi ne kuma ya yi masa sallah waɗansu kuma mun ji cewa annabi bai musu sallah ba a uhudu waɗansu kuma ya yi musu sallah akhrajahun nasa'i wa gairuhu bi sanadin sahihin wa qad madha bi tamamihi fil mas'ala a tasia wa thalathina ya gabata imamun nasa'i ne ya rawaito shi da isnadi sahihi mun gabatar da shi a cikin mas'ala ta 39 shafi na 61 wannan hadisi ne shi ne na farko da yake nuna halittin yin sallah ga wanda ya shahada an abdullahi ibn zubair anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam amara yawma uhudin bi hamza abdullahi ibn zubair ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a kawo hamza ranar da ya rasu ranar yakin uhudu fasujjiya biburda aka rufe shi da wani mayafi aka rufe gawarsa da wani mayafi sujjiya bi mana gudiya sun masalla alaihi sai masa sallah kaga yayi wa hamza sallah fakabbara a takbiratin mazala yi masa kabbara tara a kansa kamar yadda za mu zo bayani insha Allah ta'ala in muka shiga magana akan kabarori ana yin kabbara hudu ana yin biyar ana yin shida har zuwa tara akan gawa za mu samu hadisin sayidina ali wanda idan aka kawo sahabi aka ce ya je yakin badar sai ya masa kabbara tara wanda bai je yakin badar ba kuma yakan yi masa bakwai wani ya masa hudu kame da manzo Allah ma duka yayi ma'ana kabbarorin nan da ake yi na sallah wanda suka wanda suka fi shahara shine kabbara hudu kuma su annabi yafi fi amma akan yi sama da haka har zuwa tara idan an yi babu laifi musamman in mutum na da wata daraja da girma sai da na ali yakan yi masa tara ya ce haka annabi ya ce cewai ya ce yakin badar sai a mishi kabbara tara wanda bai je yakin badar kuma sai a mishi kasa da haka to shi ma ga shi hamza annabi ya masa kabbara tara sun ma'utiya bilkatli na sai aka zo da wasu matattu din aka yi musu sahu wa yusalli alaihim wa alaihi ma'akum annabi ya nemi musu sallah tare da hamzan yana tare da su wato annabi ya yi wa hamza sallah ta musamman to duk wanda kuma ya ga zai masa sallah sai ya mishi sallah kuma hamza yana cikin su yana tare da su wato shi hamza ya samu salloli da yawa <clears throat> to da haka kamar yadda na faɗa mun wuce da wani hadisi da yake cewa anna shuhada uhdi lam yusalla alaihi cewa shahidan uhudu annabi bai musu sallah ba muka ce za mu samu wasu hadisai kuma da suke nuna annabi ya yi musu sallah ma'ana ko da an musu sallah ko da ba musu ba kowa yana ba da labarin kuma abin da ya sani ya gani ne sannan kuma wal musabbitu muqaddamun ala nafi kaidan malaman usuli suna cewa al musabbitu muqaddimun ala nafi mai tabbatarwa shi ake tabbat shi ake gabatarwa akan mai korewa ma ahu ziyadatu ilmi dan yana da wani ilimi da wancan bai sani ba ma'ana idan mas'ala bi ta hadu ɗaya yana cewa babu ɗaya yana cewa akwai to wanne za a ɗauka me akwai za a ɗauka me akwai za a ɗauka saboda shi me akwai ya samu wani ƙarin ilimi mai cewa babu kuma kila bai sani ba ne iya abin da ya sani yake fada ba za a ce ƙarya yake ba abin da ya sani yake fada irin waɗannan hadisai da matsaloli na ilimi suna nan jingim wani yana korewa wani yana tabbatar da abin da ya sani kamar lokacin da annabi ya shiga cikin ka'aba ne cikin hadisin bukhari da muslim annabi ya shiga cikin ka'aba ya shiga tare da wasu irin su bilal da su usama sun shiga cikin ɗakin so sun ga annabi ya yi sallah a cikin ka'aba sanda ya fito abdullahi dan umar ya ce ni ne farko wanda na shiga bayan an buɗe ɗakin sai na tambayi bilal shin annabi ya yi sallah a ciki ya ce eh ya yi ibn abbasun kuma yake ta annabi bai yi sallah a ciki ba kaga shi ba da shi aka shiga ba amma yana shaida cewa annabi bai yi sallah a ciki ba kaga yana kore abin da shi bai sani ne wancan kuma yana tabbatar da abin da ya sani to sai malamai suka ce irin wannan in ta faru al-musabbitu muqaddimun ko muqaddamun ala nafi mai tabbatarwa shi ake gabatarwa sama da mai korewa kamar hadisan Aisha a sai da aisha take cewa lalle manzo Allah duk wanda ya baka labarin annabi yayi fitsari a tsaye to gaskiya yayi ƙarya annabi bai taba fitsari a tsaye ba kaga abin da ta sani take faɗa sai ga hadisi sahihi kuma huzaifa yace shi ya gani yace yana tare da annabi a inda kuma aisha bata sani ba wannan a tafiya ne huzaifa ibn al-yaman yace shi ya gani annabi yayi karanta zadul ma'at na ainihin wato ibn qayyimul jawziya to kaga wal musabbitu muqaddamun ala nafi ma ahu ziyadatu ilmi shi yana da wani ƙarin ilimi da za a samu ƙarin ilimin shine in an yin ashe ba a saba Allah ba sai dai za a ce abinda aka fi kiyayewa aka sani ga halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fitsari kamar da aka san kowanne ainihin wato dan bahaushe haka yake yi a bisa al'adarsa in ya je fitsari zai tsuguna ne saɓanin sauran wasu ƙabilu ke kenan misali su kuma ƙila sun saba da yi a tsaye Ta ma a shari'ance ka ce haramun ne baka da hujja da za ka ce haramun ne bal ma imamu maliku har babu ya yi a cikin kitabu salati babu ma ja a filbauli ka'iman wai babun hadisan da suka zo a kan fitsari a tsaye a cikin mu wadda fata imam malik kuma ya kawo hadisi daga abdullahi dan umar asari cewa abdullahi dan umar ma yana yi <laughs> kaji gayu gayu sun ji wannan hadisin kaga ba matsala kenan <laughs> da wani da aka karanta ya ce haba dama ai ba na arsa dalili ba <laughs> to da wani lokacin sun sa kananan kaya tsuguna ta ne musu wahala <laughs> tumalan ya ce akhrajahu at-tahawi al-imam at-tahawi ya fitar da hadisin abu ja'far at-tahawi fi ma'anil athar a cikin ma'anil athar ma'anil athar ɗaya ne daga littattafansa da ya yi a kan bayyanar da hadisai wato hadisai waɗanda suke zuwa da garibul hadis hadisan da suke da wahalar fahimta su ne yasa musu suna sharhu ma'anil asar akwai kuma sharhu mushkalil asar su kuma hadisai da ake ganin kamar suna karo da juna su ya tattara al abu jafar a tsahawi wanda yayi ainihin al-aqidatu tahawiyya Wai isnadu hasan hadisin isnadinsa sa hasan ne rijaluhu kulluhum thiqat ma'rufun rijal din da suka rawaito hadisin sanannu ne a gurin malaman hadisi sikat ne wa ibn ishaqa duk da akwai ibn ishaqa wanda yake shi kuma mudallisi ne idan yayi an ana to anan kuma kadi sarraha bil hadis bai yi an ana din ba kuma anan yayi tasarihi wato in yace sami'tu ana kalbar hadisinsa babu shakku in yace an wane yayi an ana to malamai sukan yi wurgi da hadisinsa saboda yana yin tadalisi mudallisi ne walahu shawahidun kasira hadisin kuma yana da shawahid waɗansa hadisan da duk da wace shawahid hadisai da ifai waɗanda ba su kai darajar hasan ba sai dai rauninsu ba mai tsanani ba ne amma suna sashe goyon bayan wani hadisi to sai a ce lahu shawahid zakartu baduha na ambaci wasu daga ciki a cikin at-ta'liqatul jiyat a cikin mas'alata ta 75 hadisi na uku an anas bin malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi hamza annabi ya wuce ya ga gawar hamza wa qad mustala bihi an lalata gawashi an yi musula da shi an wulakanta gawashi an yanyanki wato jikinsa da fuskarsa to sai hanas yake cewa walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrahu annabi bai yi sallah ga ɗaya daga cikin shahidan nan ba in ba shi ba to kaga abin da ya sani yake faɗa a daidai lokacin da annabi ya yi masa sallah shi shi kadai sai yake ganin kamar sauran ba a yi musu ba wato ya ji labari ne an yi wa hamza sallah shi shi kadai kuma haka labarin ya zo masa sai yake san sauran ba a yi musu ba yana fadin abin da ya sani wanda anas kuma yaro ne da aka bai je yakin ba an ba shi labari ne dai kawai yani shuhada uhud to da aka mutum ya ji wannan sai ga kamar akwai karo da wancan da wannan amma babu karo wato la'allahu albani ya ce kewu yana nufin assalata ala ghairihi istiqlalan wato annabi bai yi wa wani mutum sallah shi shi kadai a ware shi ba in ba shi ba in ma yayi wa wasu fala bagi assalatu ala ghairihi maqarunan ma'ahu sai yake ganin wato ba daidai bane an yi sallah a gwama tare da wani da shi kama fil hadisin ladhi qablahu kamar yadda hadisin ya zo wanda muka gabatar ga ɗazu ya nuna kuma cewa bayan an yi masa wannan kuma bai kore an zo an sace masa tare da wasu ba wala yu aridu hadhanil hadithani da haka waɗannan hadisai babu karo tsakaninsu bai hadisi jabir mutaqaddim da hadisin jabir da ya wuce cewa annahu sallallahu lam yusalli ala ahadin ala shuhada'i uhud cewa annabi bai yi sallah ga shahidan uhud ba li'annahu nafin ka gani shi korewa yake yi wal musabbitu muqaddamun ala nafi to kajin mas'alar da haka mai tabbatarwa kuma shi ake tabbatarwa akan mai korewa wanzur at-tafsila ka je ka duba cikakken bayani a cikin nailul autar sharh muntakal akhbar na ainihin wato aliyu shaukani sannan wannan hadisi yace akhrajahu abu dauda bi sanadin hasan wa huwa muktasarun hadithuhu almutaqaddam fil mas'ala mama abu dauda ya rawaito shi da isnadi wanda yake hasan kuma an takaita shi ne akan hadisin sa da ya gabata a mas'ala ta 37 shafi na 50 da 7 zuwa da 8 sai hadisi na hudu an ukbat bin amir al أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أهد صلاته على الميت بعد ثمان سنين كالمودئ للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإن موئدكم الحوض وإن موئدكم الحوض وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإن أرضه كما بين أيلا إلى الجهبة وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال فكانت آخر نذرة نذرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عامر الجهنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وترانا النبي يفتو daga cikin gida fasalla ala ahali uhudin sai ya tafi makabartar uhudu can dutsen uhudu daga madina kaga daga masallacin annabi gidansa yake zuwa uhudu tafiya ce mai nisa don a yanzu sai ka hau mota za ka je gindin dutsen uhudu saboda haka a da kuma tafiya sai da zaka ganta mai sauki bayan gari ne can dutsen uhudu yanzu duk da cikin gari ne kuma sai ka hau mota saboda ainihin titina da makamantansu kuma da nisan gurin a yanzu tun da ya zama cikin gari da haka ya je musu sallah irin sallar da yake yi wa gawa haka ya je ya yi musu suna cikin kabari ma'ana salatahu alal mayyiti wannan bayan shekara takwas kenan ta wuce fa da binne su kalmuwaddi'i lil ahya'i wal amwat kamar ban kwana yake yi game da matattu da masu rai wato kamar annabi yana ban kwana ne yana nuna na kusa tafiya to masu rai ma ba a basu ba bari ya je ya musu ban kwana cewa wannan shine karshen gani na tare da ku wannan shine karshen zuwa na gurin ku ya je musu sallah ya musu addu'o'i ya yi bankwana da su don mai shekara takwas bayan binne su kuma dama annabi ya shekara goma ne a madina yakin uhudu kuma an yi shi a shekara ta uku bayan hijira an yi badar a shekara ta biyu wa shekara mai zuwa aka yi uhudu shekara ta uku <clears throat> sannan wannan shekara bakon da suka wuce annabi ya shiga cikin shekara ta sha ɗaya rasu a cikin watan rabi'ul awwal to kaga bayan shekara kusan takwas kenan da binne su saboda haka ya je musu sallah ya yi musu bankwana da ya dawo sun man sarrafa ilal mimbari kai tsaye sai ya wuce mimbari ya gama da matattu kenan ya yi musu sallah ya je baki amma kamar da sai da aisha ta ce ya fita da daddare ya je baki a suma ya musu sallah ya musu addu'o'i sannan ya dawo <clears throat> wace gari ya je uhudu daga ne yana dawa sai je ɗane mimbari fahamidallaha wa asna alaihi yayi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa ƙarshe ya koda Allah yabo ga Allah madaukakin sarki faqala sai ya ce da mutane inni faradun lakum ni zan riga ku tafiya zan tafi don ma'ana faratu assalam don kan faɗa haka a makabarta assalamu alaikum ahlar diyar min almuminina wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil asar ko yace antum faratuna wa nahnu bil asar al faratu as salaf ko kun riga mu mu ma muna nan tafi ba da nisa ba to yanzu nan kuma ya tara mutane na an ni ne ana lakum faratu ana lakum salafu ma'ana zan tafi zan barku na kusa tafiya wato ishara ce annabi yake yi cewa lalle yana ji a jikinsa fa ya kusa tafiya jikinsa na gaya masa don yakan ce ala wa inni yoshiku an yi atiya rasulu rabbi fa ba manzan ubangiji na ya kusa zuwa zai kira nin amsa kira shine mala'ikan mutuwa zamani ya kusa zan ansa kira ma'ana kenan babu wanda ba zai mutu ba tun da kaga manzo Allah ma ya tafi Allah bai bar shi ba to ba wanda za a bari Allah ya samu dace amin wa ana shahidun alaikum ni ni ne mai ba da shaida a kanku yanzu annabi yana magana da sahabbai ne yace ni ne shaidar ku ranar alkiyama cewa kun yi imani da ni ko sahabbaina ne kun karɓi musulunci kun taimake ni na isar da saƙo ba abin da ban gaya muku ba ni zan muku shaida a gaban Allah ku mutanen kirki ne to da haka dan wani ya zage su ma ba sai zai ta yi ba manzo Allah ya ce ni ne shaida akan ku wa ana shahidun alaikum dama kuma Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida a wata guri yace wa ji'na bika shahidan ala ha'ula za mu zo da kai ya manzo Allah kai zaka ba da shaida akan waɗannan mutanen naka na kusa da kai shi zai ba da shaida akan su ashe kaga tun da Manzala ya mutu yana mai yadda da su kuma Allah ya ce zai ba da shaida a kansu to abin da ya sani zai faɗa ya san musulmai ne ya san al'ummarsa ce ya san almajiransa ne mutanen kirki ne wa inna maw'idakumul haudu gurin haduwar mu gindin gindin tafki na zamu hada a can ma'ana in ma nan din mun rabu ni na tafi wancan ya tafi kabarinsa gurin haduwar mu meeting point din mu annabi yace al-hawdu wa inna maw'idakum al-hawdu gurin haduwar mu shine sai mun hada gindin tafki na kuma wallahi in kana zakin sahabbai ba za ka je gurin ba ko ba za ka sha ba billahi allazi ba za ka sha ba dan annabi yace nan ne gurin haduwar su Yeah. sai ce wa inni wallahi mai ba da labari kenan uku batu bina nil juhani a shi manzo Allah kai yace wa inni wallahi yanzu da nake muku maganar wannan tafki na wani alkausara na rantse da Allah annabi yace yanzu haka ina kallansa, yanzu haka yanzu na ina ganinsa wa inni la anzuru ila haudi al'ana yanzu haka Allah yana nuna min shi ina hango shi Allahu akbar wa inna ardahu fadinsa yanzu ne musu bayanin girman tafkin girman kogin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce fadinsa ya kai daga tsakanin aila zuwa juhufa so sahabban da yake gaya musu sun san ina ne aila sun san ina ne juhufa saboda haka kintace ne annabi yake musu kamar ya gaya maka garin da ka sani ne ce daga nan misali zuwa nijar ka san gurinka ka san nisan nijar ko ya ce ma daga nan zuwa kamaru girmansa girman sa haka yake wa inni u'ditu mafatihu khaza'inil ardi aw mafatihul ardi shakkur rawi manzala ya ce kuma ni dinnan da kuke gani an bani o'odeto an bani mukullai an bani ki na taskokin duniyan nan a wata ruwa ya shakurau ya ce bai ce inu ba ya ce an bani taskokin ƙasa taskokin duniyan nan tana hannuna an bani su ina ma'anar wannan magana idan annabi ya ce al'ardu farisa da rum da manyan garuruwan kafirai na wancan lokaci abinda suka mallaka na duniya zinari azurfa ainihin wato da abubuwa jingin na taskokinsu to ɗinsu annabi ya ce wallah an bani su kiɗin yana hannuna an bani su an nuna min cewa kawai sun dawo hannun musulmi sanda annabi yake wannan magana ya kusa barin duniya bai wuce 'yan kwanaki ba zai bar duniya to don girman Allah waɗannan mukullai da aka biyo manzan Allah su waye suka karɓo su sahabbai ne abin mamaki zamanin sayidina umar ne aka karɓi waɗannan mukullai kuma annabi yana cewa mukullan sai na an bani su ma'ana an baiwa al'ummata suna hannuna sun zama mallakar al'ummata amma zamanin sahabbai ne aka karbo kaga yana nuna cewa dai wallahi waɗannan bayan Allah sun yi ƙoƙari dole a san darajarsu da martabarsu su ne suka karɓo waɗannan mukullai sai da umar shi ya karɓo mukullin baitul makadisa a hannun yahudawa da kansa ya taka ya je har baitul maqdis syria to annabi ya ce an bani mukullan a wani guri ya ce inna laha zawaliyal arda فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأوتيت الكنزين الأحمر والأبيض yace Allah ya tattaro min ya makuro min ya ya janyo min duniya ko ina gabar da yamma na ganta na ga gabar na ga yamma fara'aitu mashariqa hawa magharibaha mulkin al'ummata musuluncin al'ummata sarautar al'ummata sai ya isa duk inda Allah ya nuna min ya tattaro min kuma yace an bani wasu manyan taskoki guda biyu da ja da fari su ne farisa da rum su ne suke da zahab da azurfa da zinari wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'adi kuma na rantse da Allah ya ku mutane na ya ku sahabbai na ya ku masu sauraro na bayan na mutu bayan na tafi ba na ji muku tsoron cewa wai za ku yi shirka ba na ji muku tsoron za ku yi shirka ma'ana manzo Allah ya san irin ɗaliban da ya yi ya san irin jami'ar da ya yi ɗaliban a cikinta tun daga naziri firamare sakandare har jami'a annabi ya yi su tun ana koya musu shahadu Allah ilaha suna faɗa tun a maka me ake so kai koyi yi kalmar shahada ya ake faɗa ka ce a shahadu ya faɗa Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to sai kuma me a ce shi kenan kuma ka zama musulmi suna yan naziri suka da yan firamare ana koya musu ga yadda ake sallah ga yadda Allah yake ana koya musu karatun qur'ani ana koya musu ga yadda yake har aka zo hijira aka yi musulunci qur'ani ya gama sauka suka haddace suka rubuta annabi ya koya musu tauhidi da aqida kowa ya san Allah kowa ya san shirka da karama da babba da kowace iri annabi ya gama ilmantar da su suka gama sanin matsayin Allah da matsayin mala'iku da matsayin annabawa da matsayin duk wani bayin Allah an san kowa yadda za a ba shi haƙƙinsa manzala ya tabbatar wannan karantarwa ta shiga sai ce wallahi ba na jin tsoron cewa ina mutu za ku yi shirka na san ba za ku yi shirka ba ba za ku taba bauta wani Allah ba ma'ana karatu ya riga ya shige ku addini ya riga ya ratsa ku ba na jin tsoron wannan walakin kafu alaikum duniya kawai abin da nake ji muku tsoro wannan duniyar wannan duniyar wato san duniya san duniya to wannan shine cutar wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almalu kowace al'umma tana da fitinar da aka jarrabe ta ni al'umma ta san kuɗi fitinar san kuɗi to a wancan lokaci sahabbai sun ji wa'azin manzon Allah sosai sun yi zuhudu sun guji duniya sun yi kafa kafa da ita sun ji tsoron katta yaudare su wallahi ba ta ba ta goyon baya ba salman al-farisi da aka tashi gina masa gida ya ce da maginin to ka dai san irin ginin da za ka yi mun ko ce ranka da daya sai ka yi bayani ya ginin da in an miƙe ba za a iya miƙewa ba in an kwanta kuma ba za a iya miƙe kafa ba ya ce za mu yi gini ne kawai don ya kare mu daga rana da ruwa in ba haka ba nan za mu kwanta har mutuwa ta zo duniyan nawa take saboda gudun duniya Sa'idina umar ya mutu riga shi duk fati aka ce ka canja riga ya ce a'a ina so in mutu da riga da annabi ya sani da ita ba na so in canja Sa'idina abubakar an kawo mushi ruwa an zuba zuma a ciki aka karkada aka yi faro-faro da zuma ruwan ya zaƙi yana sha a baki sai tambaya mai kenan wannan aka ce ai zuma ce ranke daɗe aka zuba mata ya ce zuma sai fashe da kuka ce manzan Allah ya mutu shi bai sha irin wannan ruwan ba ya fashe da kuka ya ce ina tsoron kan duniya ta rude mu har mun fara shan ruwa da zuma a ciki ya ce wallahi wata rana ina tare da annabi sai na ji manzan Allah yana yana haka yana kautar da hannu yana ilaiki anni ilaiki anni tafi ki bani guri ba ni ba ke sai na mazala man tu khatib wa ma'ana ahad da wa kake magana ne ni ban ga kowa ba ce shi duniya ta masalat bi ce duniya ce wallahi ga tanan ta tuhu ta zo min da wata sifa kyakkyawa wai so take ta yaudare ni shine nake cewa ilayka anni ilayka anni tafi ki bani guri sai take cewa da ni fa in tanju minni fala yanju man ba adaka in kai manzala ka tsira daga gare ni wanda za su biyo bayan ka ba za su tsira ba sai ta yaudare mu kenan to shi na abubakar ya shi ne nake tsoro kar mu ta fara yaudaran har ni na isa yanzu a zubo mun farau-farau da zuma a cikin sha wallahi shi ne ya rika yin kuka sai waɗanda suke gefen sama sai da suka yi kuka ma'ana sun yi ji tsoro kada duniya wai ta ruɗe su kuma ina ma duniyar a wancan lokaci to yanzu ne fa yanzu annabi yake ishara yanzu a kan duniya babu abin da ba a yi a sata masu kusin bidai kuna ji to me za a yi da su kai kasan dai ba wani abu za a yi da shi ba so ake kira nemi kuɗi da su bokaye sun gaya musu zai su nemo mai kusin bi a ce a ce a kashe mai zabiya da sauransu duk dan ai kuɗi a garin musulmi fa ba wai a kudu a wani guri ba saboda haka wannan abubuwa ne abubuwa masu tada hankali mutum yana kuka yana komai a zo da bindigogi karfe biyun dare cikin iyalansa da 'yan uwansa a fidda shi yana kuka a tafi da shi har yau ba labari dan Allah wannan ba musifa ba ce me yake nuna maka shine can duniyar fa abin ya kai inta dan me wai gani ake kawai in baka da shi kawai kai lasta bi shay'in baka zama mutum ba kuma ita ce mutuncin ita ce daukakar ita ce matsayin to wannan ita annabi yake tsorace mana kadai shine mulhiyat da mufriyat yace abin da nake ji muku tsoro kenan kada duniya ta yaudare ku an tatanafasu fiha kar ku rika competition a cikinta akan abin duniya da dai akan ilimi ake gasa wane ya fi ni ilimi sai na kamo shi wane ya fi ni yawan malamai sai na kamo shi wane ya shiga ƙasa kaza ya yi karatu gashi nan ya samu ɗaukaka ya samu karatu mu ma bari mu yi to yanzu da duniya ake gasa duk iliminka in baka da abin duniya to hoto ne kawai shirman banza ne ake gani Wata taktatalu annabi yace sai ku je ku ta kashe kashe akan abin duniya fatuhuli ko ku je ku halaka kama halaka man kana qablakum kamar yadda wanda suka zo gabanin kuma suka halaka akan abin duniya wannan mai ba da labari Ukuba, ibnu amir yace sanda annabi ya tsaya din nan yake faɗin wannan magana ita ce ƙarshen gani da ne wa annabi a duniya fakanat akhira nazara Nazartu ha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine karshen kallo da newa annabi a duniya daga nan da ya dawo sai rashin lafiya sai makamantin wannan har ya bar duniya bai samu yadda zai rika fitowa a shi ba wannan hadisi al-imam ah, al-bukhari ya fitar da shi da imam muslim da imam ahmad siyakin na bukhari ne والزيادة الأولى والثانية والسادسة والسابعة له دوي ننقى لقارين بخاري ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءها da ta biyu da ta biyar da wanda suka biyo baya na musulun ne wali ahmad al'ula ila rabi'a imam ahmad yana da taɗe zuwa ta hudu rawahul bai haƙi haka bai haƙi ya rawaito wa inda hu ziyada su kullu ha duk ƙare-ƙaren shi ma ya zo da su illa salisa wal khamisa banda ta uku da ta biyar wa kharaja tahawi imamu tahawi ma ya fitar da shi wa kadha nasai wa qutni da imamu nasai da qutni muktasiran shi kuma a takaice wa inda qutni a ziyaratul ula al-imamu qutni yana da ƙarin farko wannan shine takharijin wannan wato hadisi da ainihin yayi lokaci yayi takwas Salisu mutum na uku man kutila fi haddin min hududillah mutum na uku da shi ma za a yi masa sallah wanda aka kashe shi a cikin wani haddi daga cikin haddodin da Allah madaukakin sarki ya ce a yi kamar wanda aka yi wa rajamu a bisa dokokin addinin musulunci ya tabbata cewa a eh, rajamu ya hau kansa aka yi masa rajamu ya rasu to shi ma za a yi masa sallah le hadisi Imrana bin Hussein saboda hadisin imrana dan husaini an namrata min juhaina wata mata daga kabilar juhaina atat nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da juna biyu min zina fa tace ya nabi Allah tace ya manzon Allah asabtu haddan na cancanci haddin ubangiji na samu haddin Allah <clears throat> fa aqimhu alayya manzon Allah ka tsayar min shi ai mun haddi ma'ana imani ya sa ba za ta iya haƙuri ba dole sai ta ta bayyana an mata rajam bada fada'a nabiyullahi waliyaha annabi ya kira mahaifinta ko waliyinta ko mai kula da lamarinta faƙala ya ce ahasin ilaiha ka kyautata mata mana tun daga nan an fara nuna tana da matsayi ba a bara wulakanta ta wace wai karka ji cewa ɓarna ta yi kuma annabi zai ce to ga ta nan a cizguna mata a munana mata a'a ya ce ahasin ilaiha mana ko bakar magana kan na ji labari an gaya mata lalle ka kyautata mata ba harara ba muguwar magana shi manzala ya san imanin da ke zuciyarta don wani irin imani ne zai sa ta ce a mata haddi ba wanda ya ji ba wanda ya gani ta ɓoye kanta da ta ɓoye kanta ba wanda ya ji ya gani haka za ta rayu amma ta zo ta ce a yi mun haddi ya manzan Allah ai wanda mai imani ne zai iya haka fa'iza wadda in ta haihu fa'ace ne bi haka kamun ita fa fa'ala haka mutumin ya yi kuwa fa'amara biha nabiyullah karshe annabi ya umarni fa shuddat alaiha siyabuha aka tantance ta da tufafinta aka aka ɗaɗɗaure ta aka yi mata wato ƙunzugu da tufafinta ko ina don kada in ta ji zafi kata ji ainihin wato jikinta ya bayyana sun ma'amara biha farujimat sai ya sa aka jefe ta sun masalla alaiha kuma ya zo ya mata sallah ya zo ya mata sallah matat fi haddi min hududillah sun masalla alaiha faƙala lahu umar ha sayidina umar yake cewa salli alaiha ya nabi Allah annabin Allah ya za a kai mata sallah wa qad zanat ga irin laifin da ta yi faƙala laƙadi ta bar taubatan annabi ce ai ta yi wani irin tuba ne laukusimat bai na na min ahlul madina da za a raba wannan tuba tsakanin mutum saba'in daga cikin mutanen madina waɗanda suka yi laifi irin nata lawasi'atuhum da ita kadai ta isa ta gamsar da su Allah ya fi musu ta isa ta wadatar da su wahal wajatta tauba ya kai Umar ka taba samun wani tuba ka taba samun wani komawa ga Allah afdal mafifice min an jadat bi ha fiye da mutumin da ta zo ta yi kyauta da ranta ta ba da ranta a kashe ta lillahi tabaraka wa ta'ala ta baiwa Allah akhrajahu muslim wa abu dauda wan nasa'i wa tirmidhi wa sahahu wa darimi wal baihaqi wa rawahu ibn majah to alhamdulillah ana ana da kuma abdullahi ibn ubay ibn salul wane ne shugaban munafikai ni abin yana ruda ne sunansa dai abdullahi duk mutum ɗaya ne yana da ɗa ne mai suna shi ma abdullahi to dan nasa shine musulmi mumini abdullah ibnu abdullahi ibn ubay ibn salul amma shi shugaban munafikan shi ma sunansa abdullahi abdullahi ibn ubay ibn salul sunansa to da kan kace ubay ibn salul sunan baban nasa ne abdullah ibn ubay ibn salul so da ka shine dai mutum ɗaya ne wannan kuma yana cewa Ah, ina son ƙarin bayani akan hadisin na aisha da ta ce duk wanda ya ce annabi ya ga allah ya yi wa annabi ƙarya <clears throat> an ce kuma an sami wani sahabi ya ce ya ga allah wato wato dai yana son ƙarin bayani <clears throat> da sauransu ah, al-imam ibn abbas abdullahi dan abbas shi ne yake cewa mu muna ganin annabi ya ga Allah wato shi ma ba cewa yana da keke da keke annabi ya ga Allah ba na fata mun gane ita kuma sai da aisha tana ba da labari cewa akwai abubuwa guda uku duk wanda ya danganta su da annabi to gaskiya ya yi karya na farko ta ce annabi ya isar da sako bai rage komai ba har yabar duniya duk abin da Allah ya ce faɗa ya faɗa domin Allah ya ce ya yi wa rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbika har ta kafa hujja da wannan aya har zuwa ƙarshe na biyu ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba ta ce domin Allah ya ce la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara gani na mutane da dabbobi da duk wani absaru duk wani gannai da kake gani gani inda sunansa gani ba ta iya riskar Allah ya ga Allah la tudrikuhu ba za ta riske shi ba ba za ta canko Allah ba ba za ta cafko ganin ta iya ganin Allah ba ganin ka zai iya cafko komai Allah ya nuna yau ai kamar ma mala'ika ne wane idan ka ya nuna maka mala'ika kai ko aljini ba za ka iya gani ba a surar shi to ubangiji shi ma ganin mutane ba zai iya tafko shi ba ba zai iya ɗaukarsa ba da rikul absar wa huwa rikul absar Allah shi yake riskar gannai shi yake ganin gannai ma ba ke da Ta ce to wannan aya ta nuna lallai annabi ma bai ga Allah ba na fata mun gane sannan kuma shi ibn abbas yana kafa hujja ne da ayoyin da suke ishara kamar annabi ya ga Allah a cikin wannan jami'i za hawa ma zalla sahibukum wa ma gawa to laqad ra'a da aka ce laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra wasu ke cewa lalle ya ga Allah ne daga cikin ayoyin Allah ya ga mafi girma wasu ka fasara da ana ganin ya ga Allah amma shi ma bai ce tabbas ba sana Abdullahi dan Abbas sanda aka yi Isra'i yana yaro tun a madina a sai da aisha ita ce wadda kuma ta zauna da annabi annabi ya ba ta labarai wanda ana ganin za ta fi shi sanin waɗannan abubuwa don mata shi ce to amma dai su matan annabi suna cewa sanda annabi ya isra'i lalle an yi ne wasu na cewa wato ba da gangar jikinsa aka yi ba ma'ana yana gida a kwance a daren da aka yi isra'i da ruhinsa aka yi wasu na cewa da gangar jikinsa ne wato tunda ya je baitul makadisi da gangar jikinsa daga nan aka yi sama da shi kuma a daren da ya dawo duk wannan aikin Allah ne kuma mai sauki kafin gari ya waye an kai shi baitul makadisi an kai shi sama inda ubangiji yake ainihin sun gana da Allah madaukakin sarki to a wannan tafiya ya ga abubuwan ban mamaki ya ga ayoyin Allah mafi girma to sai suke ganin kamar ya ga Allah kuma an tambaya annabi aka ce ka ga Allah ne ta ni dai kawai nurin anna arahu nurin anna arahu wato ne duk inda na gani hacce nake gani amma bai ce ya ga Allah ba to kuma gaskiya dai mafi abin da aka fi rinjayarwa shine annabi bai ga Allah a nan duniya ba saboda haka magana aisha kusa akan hanya take magana ta fi ƙarfi to amma kuma in an ce annabi ya ga Allah har yanzu a inda Allah ya gayyace shi ya je sama hakan kuma ba abin mamaki bane shi ma domin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam tana iya yi wa Allah ya hore mata yadda zai ga Allah ɗin ko ba haka bane ba rayuwa ce irin ta nan ta duniya ba wanda za a ce annabi Musa ma ya nemi ya gani bai gani ba Allah bai hore mishi ba sama annabi sai da aka ɗauke shi fatancakat daga wannan duniyar aka yi sama da shi a cikin wannan dare to in Allah ya nuna masa shi wannan ba abin mamaki ba ne tunda an nuna masa abubuwan da ɗan adam bai taba gani ba shine kadai ya gani ya ga wuta ya ga aljanna ya ga alkausar ɗinsa ya ga kaza ya ga kaza duk yana ba da labari to in Allah ya ga dama dan annabi ya sake samun yaƙini akan ubangijinsa babu mamaki bane Allah nuna masa kansa amma dai ranar kiyama Allah ya alkawari duk yan aljanna za su ga Allah wannan hadisai sun tabbatar aqidu na musulunci sun tabbatar akan haka sau da haka ba wani magana ce mai zafi ba tsakanin fahimtar abdullahi dan abbas da kuma fahimtar asai da aisha wallahu alamu bi tofi yawa akwai tunatarwa ga waɗanda suka yi alkawari na taimakawa harkar musulantar da maguzawa har yanzu ana dai tunatarwa da mutane su gajiya insha Allah ta'ala wannan harka tana ci gaba kuma an ma fara samun fita daga satin da ya wuce an samu wasu daga cikin yan uwa anan an fita da su da sauran majalisanmu mutane bakwai bakwai sun halarci ƙauyuka har waɗansu sun musulunta a tafiyar da aka yi wannan ba ƙaramar nasara ba ce